أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آبائهم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata ta'ala bisa ga baiwa ce da falala ce da rahama ce ya albarkaci rayuwarmu da ganin wannan rana ta ɗaya wata watan ramadanan shekara ta dubu ɗaya da arba'in da ɗari da arba'in da uku wanda ya daidai da miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya albarkaci rayuwarmu ganin wannan wata mai albarka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tattara mu a ƙarƙashin inuwa alƙur'ani muna fatan Allah ya sa wannan zama da za mu ci gaba da shi a farkon wannan wata ya sa ya zama ma'anar mu gudu tare mu shirya tare a gaban Allah ranar alkiyama. Muna fatan alheri da albarka da nasara ga rayuwa da duk waɗanda Allah wa arzikin sake dawowa ƙarƙashin wannan inuwa ta alƙur'ani. Muna fatan gafara Allah da rahama dai da yafewa dai da ‘yan uwanmu da ba da haka tare da su muka fara tafsiri yau kuma ga shi za mu fara ba tare da su ba kamar nan gaban nuna za a fara ba tare da kowa muna roƙon Allah shi musu gafara da ya yi musu zunubansu mamata musulmi gaba ɗaya Allah shi musu rahama shi musu gafara insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya gabata a shekar ta gabata mun shigo tafsirin suratul mu'minun suratul mu'minun sura ce da take a gaba da ita a makka mai aya da goma sha takwas ko da goma sha tara. Tun farkon shigo da abara mun ci abin da suwa take karantar da mu ma'ana jagoran mawdu'ai na wannan sura shi ne karantar da aƙida karantar da aƙida ingantacciya tare da dalilai da kuma bijirowa da siffoshin annabawa wanda a darussan da suka gabata a shekarar da gabata mun ji a cikin wannan tsura siffoshin annabi nuhu da annabi hudu da annabi musa da maryam da ɗanta annabi isa sa'annan surar ta ci gaba da bijirowa da kafirci da gangara da girman kai da kin gaskiya na kakarin zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman kwarai shawa tare da ke da hujjoji da dalilai akan tashi bayan an mutu da halayen alkiyama da irin abin da kakarin karo da shi lokacin ibar rayuwa da magagin mutuwa to a mu ta wannan tafsiri na bana ci gaba ne da bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi da duniya gaba ɗaya game da halaye da ayyuka da dabi'o'i irin na mushrikan Makka da suke sun gaskiya sun bi shirin Allah da manzoni. mun aje aya ta sittin da takwas kafin aya ta sittin da takwas darasi ya ƙare game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana halayyar kafirai a lokacin da mutuwa ta cika da su a ƙarshen ajalinsu. to daga nan Allah ya musu musu akan kin gaskiya da kin karbar alqur'ani da gaskanta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah ya gaba da cewa afalam yadabbaru alqawla mawdu أفلم يتدبروا القول أشيء أقباط النورة دع القرآن نعم الله يا أمد القرآن القولة القولة إن القولة لا يسكتون يا القرآن إنه لقول رسول كريم فأطر النورة دع القرآن أصله أطر أطر أطر أطر أصله يتدبروا فأرجمت التاء بعد شدد تاء في الدالة بالدالة الأولى يعني القرآن الدالة على فرج النبي والنبي الذي أكن جسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الرغاف لغير القرآن لغير القرآن شيء كان ساشد جدتي da tsayawa a fahimci gaba-gaba na alƙur'ani gaba-gaba na alƙur'ani wanda zai sa a fahimci saƙon da a ƙarƙashin kowace kalima da manufofinta wannan shi ne a tadabbur karanta ƙur'ani da fahimtar ma'anarsa daga hakikani wannan gobe da taimakon fassara shi ƙur'ani da kansa da kuma maganganu na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan shine asalin ibada ta farko game da musulmi da alqur'ani ibada ta farko da za ka yi shine ka tsaya ka fahimci saƙon da ubangijin ka ya turo ka fahimci me aka umurta me aka hana me aka halatta me aka haramta ka tsaya ka fahimci bayanin alƙur'ani da ke da wannan shi ne a tattako shi ne farkon maza jiki don duk wata ibada da Allah wani bayi da ita ba ta samuwa sai da at-tadakkur da sai in baka san ma'anar sako ba ba da za a yi kai aiki da shi daidai an ja'ahum ko ya zo musu malam ya ta aba a umar awalina abinda bai zo ma su magabata ba na farko. Wani yaro na bi ibadar rusun, saboda haka su kafirai suna ganin aikon manzanni amran ban wani al'amari ba ku da ba a tsara da shi ba. Nan kuma ba a taɓa jin wannan ba, wannan gari manzanni su taɓa zuwa ga al'ummi da al'ummomi a salifa da suka shuɗi ko ko iyakacin gane wasu ke nan iyakacin bayan da suke nan wannan sako da ya zo musu su ne farko ba wani sako da ya gabata daga Allah zuwa ga al'umma daga Allah zuwa ga bayansa tambaya ce da musu ake mutu wasu da suka ce an ja'ahum malam ya ake aba a wal'awalin shi ne dukkanin kafirai da suka gabata tun daga annabi nuhu har zuwa annabi isa alaihi salam ba wasu al'umma da Allah yawa alkawarin zai ba su aminci daga azabarsa alhalin suna kare da ƙur'aninsa da manzonsa da aiki. To, Allah na rusa maya ta gaske shin gurgurzu an turo musu sako ne a kan cewa su irin abin da suka da al'ummomin da suka gabata na fushin Allah da azaba su ba zai zo musu ba. Sarkara duke Ta farko, an ja wani malam ya ja'aba a umar awwalina, ko sun ɗauka a su wannan sako da Muhammad ya zo da shi ba wani irin su da ya gabata a iyayensu na farko. fasara da biyu ko su sun bambanta da al'ummomi da suka gabata to an ba su aminci na cewa azaba ba za ta farko musu ba azaba ba za ta kama su ba kaza كذلك kuma abin ba haka yake ba la'annahu domin su kada ko sun sani duk tawaduri da da annahu da manzani kana tusalu ila al-umam sun kasance ana aika su zuwa da al'ummomi da suka ba ma'ana ai su ka ran makka kwarai shawa ba su jahilci tarihin abin da ya gabata ba na magani da aka turo a farkon duniya da irin yadda al'umma su suka kayyata su wasu suka gaskanta su waɗanda suka gaskanta su a shafi kukutun da su daga azaba. yi musu ƙarshe na gari waɗanda kuma ƙarya ƙaryata su Allah ya halaka su da azaba bai musu rahama ba don mutuncinci rahama ba Allah ya taya musu rahama sun ci sai kai musu da azaba ma'ana sun riga sun san haka ai kuma manzanni ba abu ne ba ko ba saboda daga cikin kowayen su sun kwaye shawa akwai Isma'il wanda shi annabi kuma akwai zuriyarsa kamar yadda Allah ya ce ma annabi ya ce musu kun ma kuntu biki amina rusul ni ba ni ne farko da cikin manzanni ba ba ni ne farau ba kun sani an yi manzanni da annabawa kafin zuwa na shi ne Allah yake musu na ce da zargi a kan rashin lura da alƙur'ani idan rashin lura da alƙur'ani na daga cikin tafiyoyin takarai idan mutum babu ruwa ne da ya san abin da Qur'ani yake ɗauke da shi na ma'ana da kai ya yi shi ya samu gida ne da mota ce da tobe da mata ce shi ke nan ni Qur'ani ya ce ka ai ya ka wannan bai gane shi ba ya wahala don halartar majalisu da zai ji ma'anar maganar Allah wannan bai gane shi ba sai cikin abin da yake na ƙasa ga rayuwa ne don mai aikata shi ba saboda ya ci nasara da dukkanin abubuwan da rayuwa da bukata da zato ne da gani ne da tsammani. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون الله سبحانه وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم وقوا وتصمم ذنبها ko ba ƙwar'ani abu su gane wa manzon ne abu su gani ba bil amana ba san shi da aminci ba shi wannan da an ga aiko shi ba san mutum ne mai amana ba wa sirki ba san mutum ne mai gaskiya ba a da'ihi a rufala kafin ya ce shi manzo ne ma'ana da ya mai wasu da shi suna zargin su suna hukune kun da sama wannan mutum suna al'amini ba mahaifiyarsa ya same shi na al'abir ba ba mahaifiyarsa same shi ba ba wanda cikin dangin gidan uba ne ko uwa ya a kune mutanen gari saboda sanin amana da kirki ne da gaskiya ne kuka kakaba mai sunan al'aminu a yanzu duk muka yi yanci al'amin aminu muhammad aka ne dan shi za ka kai ma ajiya ka zo karɓa ka amshe da wani bayar babu aiko, babu naƙas kowa yana kai mai ajiya ba a taɓa jin ya yi ƙarya ba tun yana yaro har yana matashi har ya zama ciwo ba a taɓa hulɗa da shi ya ci amara ko ya saba alƙawari ko ya yarda kayan manzanci ya zo mai kun jarrasa hali ne kun san ɗabi'o'i ne kun kuka shaidu da mai gaskiya ne kuka shaidu da mai amana ne fahim lahu munkirun shi ne don haka suka musu annabi don musu san shi ba hadhihi da'awa don haka suke musu wannan da'awa fa hadhihi da'awa fa dai suka zalika duk ba haka bane fa innahum annabi قبل ادعائهم نبوة كاهية شيء النبي وأنه في نهاية الأمانة sun san annabi ya kai koli ga abara ya kai matuka in an tara aminan duniya to shi ne na daya ba wani amini kusa sama da shi ba wani wanda aka ba abara ya rike ta a matsayin amana kamar shi wasu duk kuma sun san gaskiya ne ya kai kolin gaskiya amma duk da haka ka san su a karyata shi ba da an tabbata kalimatuhum bancin kalmar su gano guda ala tasmiyati shi akan an bazo ne bil amini alindacce alfariki mai gaskiya wasu da ambace shi amintacce mai gaskiya sun san sani tabbatacce don haka ma lokacin da yana matashi da suka yi sabani a arba dutsen hajarul aswad a cikin ginin dakin ka'aba kowace kabila ta larabawa tana son a ce idan aka wannan zuci don ta yi suna da wannan ta shahara da wannan ta samu wannan falala don haka ba wanda ya ce yan gidan wani ku ala ga shi ƙabiloli na da dangi dangi da ban daban da tuje daga cikin wasu suka ce tobari duk wanda ya shigo yanzu shi za mu tashi mana hukunci suna rage bakin sai ga annabi Muhammad lokacin ma ba a bashi annabanci yana matashi saboda hankali ne da zurfin tunani ne ya ci zaɓi da ya samu zani aka samu zani aka shimfiɗa ya ɗauko hajjar abu da ya aza tsakiyar zani sai ce duk ƙabila ƙabila da dangi dangi kowa ya zo da rika zani a da gaba ne sai an kai inda za a aza shi sai a murmula sai a gani tsaro ne sai ne ta ka ga ba wani cewa jiran tsuwa da kanka aza hajjar abu ne ban da jiran tsuwa ne sun bai ce manzo bane Allah ya shi zurfin turare da kaifin hankali da zai iya katse fitina da husuma ya daidaita tsakanin marasa fahimta to balle ga harkar manzanci أم يقولون به جنة بل جاء أكثرهم للحق كارهون أم يقولون به سنة وقو سنة شواء حوضا تجد دليل عن النبي جنة حوضا جنة الجنة جنة حوضا أغير قدوك لأنا وصلي كل يوم جنة الجنة جنة حوضا a ya ada ibu jirin tunura ko ko tura da kudurin shi ma a kwashi ne wa wurin da biyu hamada ko risala wannan hautar da zatonsu ko ganinsu ita ce ta kai shi a kan rikin shi manzo ne wa haza aidan fasidu wannan magana ma karya ce lalatattar magana ce Su wanda ya rayu tare da annabi a makka ya san ba ma hukashi ba ne ba ɗan gidan hausa ba ne bai gaji hauka ba wajen uwa da wajen uba da kakannin kakanni ba a taɓa jin magana hauka da baki ne ba ba a taɓa ganin yayi aikin hauka ba ba ka hata da ta da cewa da kai su da ƙaƙaba mai wannan mummunan lakari na hauka Jiya annahun don su kare su kasance alamu da sun san annahu a akalun nasi shine mafi hankali a cikin mutane ba wanda ya hankali da duk wannan dabbobi da Allah kai ashe ba su lura da alkur'ani ba shin ko wani abu ya zo musu wanda bai zo na farko ba ko ko manzon abu su sani ba ko ko cewa suke ba da shi duk waɗannan dabbobi alaikum hamu fihi waɗannan dabbobi game da shi da da tabbatarwa ne da hakka da gaskiya min su dukkan nabi na gaskiyar annabi wa majiyar rusul da zuwan manzanni الماضية جعل الأمم لها غباتا ومعرفة رسولهم دفن منظرة بالصدق لقد جاور أمانة لو أمانة وأن لا جنون به وما هو كان به ما نقول إن إلى تنبوي إذا تبتاوى آه، أي حالي بكتي أكنتا دا سنة القرآن دا بكتي أكنتا ba wani abu da zo musu daga Allah na alƙawarin amana daga azaba duka da suna kai da littafin da manzon sa kuma ƙwararren da ya zo musu ba wani sani ne ba da irin zai bai zuwa ba an aiko a taura an aiko injila ga zabura da sauran littattafai da Allah aiko kuma sun san ko sa sun suka ce mishi amintacce kuma kun san bai da hauka Ban duk kamar waɗannan maganganu da yin jikali saboda mu cira su daga waɗannan maganganun nasu da ana ce a ja'ahun bil haqq shi ne kawai annabi ya zo musu da alqur'ani bil haqqi da alqur'ani ay alqur'ani al-mustamili ala tawhid alqur'ani wanda ya kunshi tauhidi وشرائع الإسلام بشريعة المسلمين نعم أنت مسؤول على القرآن أفرض على القولة أو لم يدبروا القول سنا بل جاءهم بالحق أفلم يدبروا القول سنة أن جاءهم بالحق هذا شوف عليه على القول أعم على الحق don shi Qur'ani magana ce ta Allah kuma magana ce da ba wata magana a duniya tun da Allah ya halitta har zuwa yau da ta yi amfana magana alƙur'ani bare ma har ta haya ba wata magana dukkanin mutane masu ilimi kowane irin ilimi da dukkan mutane masu hikima kowace irin hikima da dukkanin zamani da tsara da suka wuce har yau ba a samu wanda ya yi wata magana ba da aka cinci na ta kai irin amfanin maganar Qur'ani ba magana don cin magana alqur'ani ba ce tana kasar da maganar Qur'ani kuma haka wanda mace alhaq saboda a ciki ne babu gatana a ciki ne ba wata kwaikwayo a ciki ne ba wata magana wanda ba gaskiya ba labari ne cike da gaskiya hukunci ne cike da adalci wa aksarhum sai mai yawan su lil haqqi karihuna makiya ne gaskiya suna kin gaskiya mafi yawa ba son gaskiya ai la yuhibbuna ba su son alhaqqa gaskiya ai a gaskiya wala haqiqa da abin da a haqiqa da umuri da al'amura kawai ba abin da sa. ba su gaskata manzo ba ba su karbi Qur'ani ba sai don ba su son gaskiya shi ne kawai mawari ba don ba su san al alƙur'ani ba ba don ba su san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka lura waɗannan aure guda uku suna isar wanda saƙon hanya biyu kawai hanya biyu kawai ita ce za ta kai mutane zuwa ga Ubangiji, ita ce za ta kai su gidan aljanna. Dogaro da littani da wanda an ka aiko da littani Zuwa Duk abin da sa a haka, to hanya ce wadda ba ta kurewa, ba ta zarcewa, ba ta kai wanda ya fi zuwa da shira. Littafin da Allah ya aiko da manzon da Allah ya turo, kawai za ka ji ka samu shira wurin Allah. duk ƙwazon ka da ƙoƙarin ka da himmar ka da ibada in ka kauce mu waɗannan abu to za ka tashi tuka ba dole sai ka bi littafin da Allah aiko wanda maganar ta ce dole sai ka bi sawun manzon nan da Allah aiko da yi to sannan aka samu shira babu wata hanya da za a samu shira a wurin Allah ban ci wata hanyar in ma ka samu wata hanya to gwada ta za a yi dauke da dare da ita cikin nan da ita juɗin da amma duk wata ya ta sa a wata kin gari to halaka ce kawai littafin manzon da an aiko lokacin da Allah ya halicci da Adam ya halicci matarsa Hawwa ya sa gidan aljanna ya gwada musu itaciya guda ce ta kuce. yake ya riga ya ƙaddarta a cikin ƙaddartawa ce marigayiya yana da arba da hawa su fita wannan itace sai ko aka fitar da su da cikin gidan aljanna lokacin da aka fitar da su cikin aljanna ya dace mu fa in ma ya atiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa a aifa adalin wa in har shari'a ta zo daga gare mu to ne a shari'a Allah amintacce hudar malamai gaba da yi magabata suka ce hudar din nan alkitabu wa rasulu shi ne hudar duk inda ka ce bi da hudar ba nan ba to balala ba ta samu ba rabi inda ka ce bi da shirya ba ka kashin alkur'ani ba ba ta karantarwar manzon Allah ba to kashi a ɗaya ba ne ba Allah ta haka dawo gare su ba duk duniya babu inda za a kawo shirya ta hanyar gudu Qur'ani tsawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abu na farko da wayannan aure guda uku suke nuna muna abu na biyu suna nuna muna a matsala ga rayuwa da na ƙashi da duk wanda bai kula ba da alƙur'ani kulawa da ƙur'ani littafin Allah ya ce ba san nasara ga ɗan adam rashin kulawa da littafin Allah ya ce ba ba. saboda Allah ya sanar da mu cewa bai halicce wata da mu bauta jin وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كلمة النبي يا أبو مجيبا أنا أقول لك أقول من كفاية لما يضمر بالله إلا ينجمع المال إلا ليبني الديارة ليبنوا الديارة لا ba wani abu da za ka nuna ka ce ga shi wanda don shi Allah ya rubuta in ba rubuta ba Allah ya rage kawai don rubuta kawai ya rubuta amma a cikin wannan ya halatta ma wasu abubuwa da wasu ma'amalolin da lurorin da kuma ya shata ma iyakoki kuma ya kayyade sharuɗa a cikin waɗannan abubuwan ya halatta maka amma dai ka sani asalin tushe ta zo ne kuma don ta bauta ma Allah to shi ko Qur'ani shi ne littafin bauta ma Allah duka da tsawaba da gurgudan kusancin ka da Qur'ani gurgudan kusancin ka da Allah gwargwadon nisan da ka Qur'ani gwargwadon nisan da ka da Allah to ana ta'ala abu na uku wayannan awoyi suna karantar da mu ko ni gaskiyar mutum duk wanda mutane ke yabo ne to in ya zo da gaskiyar da ta saba mu da ran suka so ba a dan mamaki na ko su dawo su juya sunan yabo su sa mai sunan suka don ga shi al'amin sun ga al'amin da ya so yake su ko da mu kuma ka ta suka ɗaya da sunan al'ani suka sa dai sa'ir sihir kahin ko kana majnun mahaukacina waɗancan jiya da sun kace mai al'adun suna sun kace mai alkahin asfa'ir al-majnun a shan ka nuna da kanka cikin mutane ko suna hawa hawa da kai bari dai ka zo da bayanin abin da dai da ku ba. yanzu kuna ɗaukar ƴan gano haka suna Allah haka hanyar da awarin da aka mai da awarin ce sai shi da mutane ko wani lalle kam yana da kyau shirya da mutane amma gwargwadon iyakokin shari'a ta asalar shari'a amma in turbar gaskiya Allah don mutane to mutane za su baka kai ma ka bar su gozo gozo da gaskiyan nan kowa ya shaye ba kada an rike kamar kamar ta an zo da shi ba kowa ya wajen ringa kowa za a je ringa ma ya mutu ya shi abinci to wannan aure abu na bakwai suke nuna mana ɗabi'a ɗan adam bai san gaskiya ɗan adam bai san gaskiya sai dai wanda Allah ya yi rahama in ka ga ɗan awa da gaskiya kana jin daɗi ko in ka yi abin da ba gaskiya ba aka lura da kai aka kira ka ka dawo daga wannan ka gyara ka gaba ka damu ba to kana shi wanda Allah ya yi rahama ɗabi'a ɗan adam bai san gaskiya ya yi son a bashi shi ne ka so haka a ɗan adam sai wanda karantarwa da gyara shi wanda bai ɗan wani Qur'ani da na Annabi Muhammad suka sai ta shi amma da Adam haka yake sai san gaskiya wa aktharuhum lil haqqi karihun ba su san gaskiya Allah ya sa mu shi ma san gaskiya shi ba da mu gaskiya ba mu iban ne tsawon lokaci ولو اتبع الحق أهواءهم الله سبحانه وتعالى شو لو اتبع الحق أهواءهم يا القرآن زي بصورهم إذا قوش آية وتسكت صوتك حق أتفاجأ من القرآن يا الحق أي القرآن يا زيد صورة صدق أن جاء لما يدعونه أو يدعونه تكسر ko Qur'ani ya zo da abin suke da hawa, nuna shahidi na abokin tarayya ga Allah wal da da billahi ga Allah ta'ala Allah Allah ya tsare Allah Allah ya tsaka daga ɗa ko abokin tarayya to da Qur'ani zai zo da aya ya ce ai la ta gaskiya ta uzza gaskiya ta mana ta gaskiya ta da za ka sun shewa sun yi tafi sun ce shi ne tauraro ولو اتبع الحق أهواءهم ده القرآن يا ذكر رسول لفترت السماوات والأرض ده عالم سمينا حتى يا مبشين ومن فيهن ده فضلنا مضمنا سمينا فضلنا كذا أي خرجت ده سنبتا عن نظام ما ده قد آل المشاهدة وأن أهجن لوجود التمامع سوى التامر أبين آه. الذي هو إحنا التمانع أبين الذي إحنا معنى وأنا أولا بعض أدوار سوجوشي وأنا أبين شنو التمانع بين ودريش هذا الأنا lokaci guda ce yanzu dare na muke cikin rana da muke ciki za su haɗuwa yusuf tamamun saboda samuwar abubuwan da za su hana su shi'i ga abu guda adatan ga al'ada inda ta addada da hakin gun mai hukunci ko mai shugabanci da abu zai kasance kamar da suke faɗa alloli da yawa ba Allah guda ba da tsarin halittu ya barkace ya rukushe ya tarwace don a abin da aka sani a ganin yi duk da aka samu shugaba ne to za a yi shi dariya za a yi shi dariya a ƙasa guda a yi shugaban ƙasa ne a jihar guda a yi gwamnati to za a samu ala kenan ba ko hilin kwallo dai kwallo guda aka shi ta taba yana an zaɓa yadu akwai wata kwallo da aka sa ƙara kwallo biyu cikin filin kwallo ana yi a duniya akwai na tsari akwai to wannan dai na gantar da Allah guda ne tunda ko kwallo ba ce wa guda sai guda tak wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ko ni na nuna maka Allah guda ne to da alloli suna da yawa za a zauna lahiya yi za a jiha ɗai ɗan fatin da ya ba da rarrabuwa waɗanda ‘yan gaza waɗanda ‘yan gaza a yi ta gida ne to bayan Allah juna kaga al'amarin zai lalace la fatar ta samawati wal ardu wa a a bal a'a atainahum bi yin su larabawa shawa. mun zo musu da darajar alƙur'ani an samu suna na uku zikirin ƙur'ani zikir wa inna hu da zikirin laka wani kauli ƙur'ani zikirin ma'ana daraja da ɗaukaka gare su a da zikirin zikirin wanda ciki ne akwai darajar su wa sharafin da ɗaukakar sauran ma'an zikirin mu'uliduna su suna bishirewa daga abin da yake samar da su daraja da girma da ɗaukaka an an yi kuruhu da an sarjinin sun ki su yi huruci da gaskiyar ƙwar'ani da harshen su don mu gudu ban min hun don baƙar an an yi kuruhu da an sarjinin gudu min hun sai ƙara يصم عن ذكره ألا يذكر بلسانه بقراءته بعزم عن فهم عن ذكرهم لا يذكرونه بلسانهم لقراءتهم له طبعا استعامته ليش طبعا استعامته كالقرآن إذا ما هو يقال يرى أبوك a kiyayya da kuma wani ne suna ce duk kiyayya ana zaton da tsari banda kiyayya mai kiyayya da kai akan addini kullu al'adawa qad turja ibadatuha illa adawatu man adaka fi din duk kiyayya ana tsammanin lokaci da gushi sai kiyayya akan addini wasu ba da suka shiga ranar kiyayya akan addini ba ta da gushi a don da tsara sahabbat da yawa Mutane da zuwa aka yanki annabi a uku a badar ma amma sun musulun da suka zama jagorin musulunci ga ke yin tajayi abinda malamai suka ce dukkanin biyayya ana iya faɗan tajayi banda wanda za a tafi don hasala don shi mai hasala ka ko ba shi da kyau. in ka baya sannan wani baƙin ciki ka turu da shi yanzu har ka kai ka ba shi sai an ba shi kuma kai gama kan ba shi ba zai ɗabi'a ɗan adam ya ana ba shi don shi shi ka yi wannan mai shi ne ko ana baki ko kaza a shirya ka dinga ka bashi ta kaci zai sannan ta ƙara da sauran ko Allah ka ita ce asalin duk bala'in duniya hasada sun daga shaidan daga adadin adam da shaidan ya adadin adam أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين Allah ce am ko ko dai tas'aluhum harjan kana tambayar su rashin gashi ko ko abin da ka so karba Qur'ani to a gaskanta ka ka tilasta sai sun biya ka wata jinga sakamakon iyar da sabon Allah ai adalan jinga alama shi ta hundiyi akan abin da karkon mutu da shi bin imani da imani A haraju rabbika sakamakon ubangijinka haraju sakamakon sakamakon ubangijinka ai ajar hula da dai wata wabu da sakamako ne wani rizqu da arziki ne khairun yayi shi ne mafi alheri duk abin da za a baka game da aikin Allah ka zai sakamakon Allah ya yi don duk wani sakamakon aka ba a karewa ne kuma duk wani sakamakon aka ba ka in ma ba don Allah kai ba kana karba dai bisa ga asara kana ci ne bisa ga jiran da na sani nan gaba وفي قراءة وذكرى خرجا أن تفعلهم Harjan. قراءة حمزة بن كفاية تشي خراجا بحلق في الموضع أنا أوليه فخرج ودك ولين خراج ودك فخرج ودك خير وفي قراءة أخرى خراجا فيهما أن تسألهم خراجا فخراج قراءة جنوب وهو أبلغ وهو أبلغ العواب هو من wannan ya yi matuƙa daga ashe warware ko ko suna neman neman ka warware ne haka ya yi ashe suna neman ka warware ashe suna neman ka jinga لأنه كرامة تتكرر كل سنة فشي خراج ونبيا كذكرين ونبيا كذكرين معنى عدد أكثير الساكة بعد صهر كما كبايا شاك جمع خراج كرامة أبين ذاك بين جول وهندنا كوا وهذا يتبع جيم الأمر ظاهر المفروض وشيبه أجي أعور يرمو جعده وهشي يا أبيع

sadda jihun da bai isa lalurorin da akwai abubuwan da ana son a yi dole na buƙata amma abin da gwamnati ta mallaka bai iya yin abin to ya halatta a gugunta a zama kowa abin da zai ba su to haraji da haram shi ne na farko ya zama an azama musulmi don abin haraji ka a yi a kaza na biyu ya zama ba ta daga lalura ba gwamnati na da abin da take duk abin da ke gwamnati amma dai ta da Allah madarakawa da Allah wannan duka da asali haramun nan ya halatta a tsarin musulunci idan gwamnati ba da cikakken kuɗin da za ta yi aiki muhimmai a azaba duk ɗan ƙasa wani abin da ya ba ba wai ma sai wanda bai aiki ba ko mai aiki ko wanda bai aiki ko kowa wannan shi ne tsarin musulunci amma in tana da abin da take yi to ba ta azaba kowa ko ni amma mutum guda ya sace abin da mutum dubu na ɗaya rayuwa da shi kuma da baya Allah muna ne a wani ya gaba da su wa huwa khairur raziqin Allah shi ne mafi alherin masu arzikawa in ma akwai masu arzikawa to Allah ya yi su da kaddarawa wai wai in ma akwai to Allah ya yi ai afdalu Allah shi ne mafi bikin man ajjara wanda zai ba da shinga in har man arada hu wanda ya bada jinga wanda ka biyan jinga Allah ya kowa ne biyan jinga biyan jinga don a nan duniya dan adam bai ma yake ma san kunna ma auren da suka yi da awa nan sai ya yi sha Allah shin ta ba Allah sai ka gudu dan shekara goma sha biyar shekarar da Allah ya Allah ma wata ruwan ibada ba sai mutum ya shekara sha biyar ba nan mutunci kawai ba a kai na sallah da azumi da sauran ibadoji ma'ana to amma da zai mutu a wannan shekara kuna da rashin aljanna har abada to kone mutum ya shekara tamanin yana bauta ma Allah bankin shekara ke sha biyar na balaga ka ke da ya rayu shekara tasa'in da biyar ko to ya aka bashi aljanna ya haihuwa a shekin nan ba yi son aikin da ya yi an tafiya shi ba ba aikin na an tafiya shi ba da ƴan aikin da ba a zaka gaba da ƴan shekara tamanin cikin aljanna da a ceto shekara tamanin kai kana roƙa ma Allah duniya ka shekara tamanin cikin aljanna zai zo kamar inda kai to Allah zai haka kharijina ina abadan abadan ko da ta ra'ayi ba amma da duniya in ma ka kai shekaru ba ta wani gobe a ba da kan ba amma Allah ya faɗa abin da ya faɗa har abada ba a shekenan duk wani mai bada jingara an yi mai aiki akwai wa Allah samu to ya za a yi ayyukan wasu da jingar su ba zai Allah ba to shiri ne ce daga aikin Allah ta ga wuta na wannan وإنك لتدعو وإنك كيف أنك محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتدعوهم كما شرم بايم ألا إلى صراط إن روح عنيا أي طريق إن كفرت مرتكين منك إلى بعدك كذا بنيني أدين الإسلام أدين المسلمين لأن ثم لما تفتي إذا كان فتوى أنا أوين دين الإسلام في بصرة وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم dinin islam addinin musulunci dungurungun shi ne hanya mai wanda qur'ani ya tattara shi da bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata addinin musulunci duk wata hanya da ka akwai karkata cikin ka ko ka gani ko baka gani ba ko ka sani ko baka sani ba sai dai addinin musulunci إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون subhanahu wa ta'ala ce wa innal ladina la yu'minuna bil akhirah lalle duk waɗanda ba su imani da ranar lahira ba bil ba'd da tashi bayan an mutu wal sawadi da sakamako wal iqabi da azaba ba su imani da ranar alkiyama ba ba su imani da ya amuru ana tashi ba ba su imani da akwai aljanna ba shine sawab ba su imani da akwai wuta ba shine al-iqab an istirafa da na kibuna lalle sun kauce ma hanya ai a tsari sun kauce ma hanya lanakibuna ai ajiduna sun bauɗe sun karkace annu daga hanyar nan ta addinin musulunci shiga cikin shiga shigar imani imani da ranar lahira imani da tashi bayan mutuwa imani da aljanna imani da wuta waɗannan don umarnin Allah da ɗa'a da rai da ƙoƙarin samun aljanna da kauce wuta masu aiki suke aiki masu tsayuwa da himma da ayyukan sa'a da Allah suke tsayuwa Allah ya sa mu cikin insha Allah subhanahu ta'ala sai ya kamata mu tsaya abin da ba da daidai Allah ya ba mu lada mu ba mu jibi ko mu ruwa mun gaba hmm, eh, saboda mun shiga wannan ayoyi rika ba ran gari Allah ya ba mu lada kuma Allah ya yi muna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wani a cikin ma'aunin ayyuka kuma muna tare da yan uwa musulmi da nari sanan sabo an sabo kan naira dubu ɗari da arba'in da takwas da gudunmuwar ma'abuta gudunmuwar da aka addini tun daga da ana kasuwa da yin buhari da yin mutu alamis alamis da a da tafiri ke yi ɗaiɗaikun yan uwa mai kaɗan da mai da yawa sun basuwa da wasu na gefe da wasu suna nan tare da mu ba sai amma da sunayen su Allah saka musu alheri wani ba wa Allah ba a ce kawo mai za a yi tafsiri aka cika generator muna roƙon Allah saka musu alheri duk wanda yake da addu'a cikin hidima ta addinin Allah da ci gaban addinin Allah da karantar da al'umma littafin Allah da sunan manzorin Allah za ta alheri Allah arzuta mu ikhlasi gaba ɗaya mu mu don shi mu bari don shi mu samu ladan wannan a wajen sa da albarka wani littafi da muke karantawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kuma an san lokaci ne kuma da aka saba biyar da fata a tashi shidda da fata wani lokacin kuma akan dan irin canjin cututtuka wani lokacin kuma akan bar wasu kamar yau Allah ya samu albarka subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك